Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. Radio Hausa biyu VOH ne aka kamo a cikin shirin sa na safe zagaye na farko a jerin shirye-shiryenmu na kowace rana. Da farko kamar kullum muna dauke da labaran duniya kafin kuma daga bisani mu zo muku da ragowar shirye-shiryen da muke dauke da da suka hada da duniyar mu a yau. Muryoyin ku masu saurare mu leƙa Iran da kuma Afirka a yau. Waɗannan su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma masu saurare za a kasance a tare da mu.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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya, Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalimar haban a cikin shirin namu na wannan lokaci. jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya ito da farko ga muhimman kanin shugabannin iran da turkiya sun tattauna batun hare-haren sojojin yahudawa a kan masallacin kudus a najeriya kuma majalisa ta amince da kudurin tilasta wa likitoci aiki shekaru biyar kafin ficewa daga kasar gwamnatin chadi ta baiwa jakadan jamus wa'adin sa'o'i 48 da ya fice ya bar kasar to yanzu kuma ga labaran da ke da ke shugabannin kasashen iran da Turkiyya sun tattauna halin da ake ciki dangane da batun hare-haren da sojojin yahudawan isra'ila suke kaddamarwa akan masallacin kudus mai alfarma shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya bukaci al'ummar musulmi da su haɗa kai domin ƙalubalantar zaluncin gwamnatin yahudawan isra'ila kan al'ummar musulmi na falasɗino kuma keta alfarmar wurare masu tsarki da suke cikin falasɗino musamman ma masallacin a ƙasa. a yayin tattaunawar tasu shugaban kasar iran da kuma shugaban kasar turkiya sun jaddada wajibcin ɗaukar mataki na bai ɗaya tsakanin dukkanin ƙasashen musulmi domin tunkarar zaluncin isra'ila shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan ya bayyana cewa ba tare da samun cikakken haɗin kai a tsakanin ƙasashen musulmi ba duk wani yunkuri wajen ƙalubalantar zaluncin isra'ila da kuma munanan aikin da take aikatawa akan wurare masu tsarki na al'ummar musulmi zai zamanto mai na sojojin sahiyuniya suna ci gaba da kaddamar da hare kan masallacin kudus mai alfarma da kuma sauran yankunan falasinawa da suka hada da yankunan yammacin kogin jordan da kuma zirin gaza kamar yadda suka kai wasu hare-haren a kudancin labanan musamman ma a sansanonin falasinawa 'yan gudun hijira da suke kasar ta labanan majalisar wakilai a najeriya ta amince da kuduri wanda ke shirin tilasta wa likitoci share shekaru biyar a najeriya din kafin samun izinin zuwa ƙasashen ƙetare domin yin aiki wani ɗan majalisar wakilai na jam'iyyar apc daga jihar Legas ne ya ɗauki nauyin ƙudurin wanda yake neman a yi wa dokar ta likitoci ta shekara ta 2004 kwaskwarima ya zuwa yanzu dai an tabbatar da cewa akalla likitoci dubu biyu ne suke barin najeriya zuwa kasashen ƙetare domin samun ayyuka a kowace shekara ana da danganta wannan matsala ne da rashin samun kyakkyawan albashi ga likitocin a tarayyar najeriya wanda hakan kan sanya su barin kasar zuwa kasashen ƙetare domin neman mafificiyar rayuwa a kasar chad kuwa gwamnatin kasar ta baiwa jakadan kasar jamus da yake birnin injimina wajen sa'o'i 48 da ya fice ba kasar sanarwar gwamnatin kasar chadin ta fitar ta ce jakadan ya nuna rashin mutunta a ka'idojin diplomasiyya wanda aka tanada a yarjejeniyar vienna Kawafin yada labarai dai sun yi da cewa jakadan kasar ta jamus a kasar chadi ya ta yanka kausar suka a kan gwamnatin rikon kwarya ta kasar tare da nushin gamsarsa da yadda ake tafiyar da harkokin gwamnati a kasar gwamnatin ƙasar chad dai ta bayyana hakan a matsayin yin shigar shigula da kuma katsalandan a cikin harkokin ta na cikin gida wanda kasar jamus ba ta da hurumin yin hakan to jama'a masu saurare kada sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran a can kasar libya kuwa an fara gudanar da wani zama ne a birnin benghazi tsakanin manyan hafsoshin soji da kuma ɓangare na jami'an tsaro tare da halartar wakilan majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta libya ana ci gaba da taron manyan jami'an tsaron na soji ne dai dangane da bututuwa da suke tasowa na tsaro a ƙasar ta libya kuma samar da hanyoyi wanda za su taimaka wajen warware matsalar da ake fuskanta ta fuskar tsaro din har ma da batutuwa na siyasa ƙasar libya ta faɗa a cikin halin kakani kayi ne tun bayan da ƙungiyar tsaro ta nato ta taimaka ma 'yan adawa a ƙasar wajen kifar da gwamnatin ma'amur gaddafi majalisar ɗinkin duniya dai ta bayyana cewa har kullum a shirye take domin ta bayar da dukkanin gudunmuwa domin taimakawa dukkanin ɓangarori wajen samun haɗin kai da kuma gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa wanda za su ceto ƙasar ta libya daga mawuyacin halin da ta faɗa to a ɓangaren wasanni kuwa a wasannin premier ƙungiyar ƙwallon kafa ta chelsea ta fara tundubar tsohon kocar ƙungiyar wato jose mourinho domin ya sake komawa ƙungiyar domin horar da 'yan wasanta hakanan kuma mourinho ya samu wani tai a ƙasar saudiya na yin aiki na tsawon shekaru biyu inda za a biya shi albashi na euro miliyan 120 har yanzu dai Mourinho bai tantance matsayarsa ba amma dai kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta bayyana cewa tana iyakacin kokarinta domin ganin cewa ta samu fahimtar juna tsakaninta da Morinon kuma rataba hannu akan sabuwar yarjejeniya. To jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman na ɗauke da labaran duniyar. To kuma za ku iya samun waɗannan labaran da ma su a babban shafinmu na intanet hausa hausatv.com. to yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan mako. wa'anda suka danganci siyasa tattalin arziki zamantakewa da kuma sauransu inda muke ƙarin bayani mu kuma jira jira'in masana dangane da su idan lokaci ya ba mu damar yin hakan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin mu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai dubi ne dangane da yiwuwar mai da hulɗar jakadanci tsakanin Siriya da kuma Saudiya nan gaba kaɗan. Shekaru kimani goma sha biyu kenan da fara yaƙi a ƙasar Siriya inda ƙasashen larabawa daga cikinsu har da ƙasar Saudiya suka rufe ofisoshin jakadancinsu da ke birnin Damascus babban birnin ƙasar Siriya sannan a fili suka bayyana goyon bayansu ga 'yan ta'adda wanda suke kiransu 'yan adawa suka rika tura musu kudade da kuma makamai don ganin bayan shugaba bashar al-assad a matsayin shugaban ƙasar syria 'yan ta'adda na ƙungiyar daesh da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda kowanne ya shata wani yanki a ƙasar syria yana iko da shi yana kuma karɓar taimakon makamai da kuma kudade daga wa'annan ƙasashe. kasashen yamma kuma tare da fakewa da cewa gwamnatin shugaban bashar asad ta kama karya ce tana take yakin mutanen kasar tana kera makaman guba da sauransu sun ɗora wa ƙasar syria takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin ƙasar banda haka sun kafa wani ƙawance na sojoji na ƙasashe wanda suka kai arba'in da sunan yaƙi da ƙungiyar da'ish ta ta'addanci wacce suka kafa ta a ƙasashen na syria da kuma iraki suka ba wa kansu damar shigo da sojojinsu ƙasar ta siriya suna taimakawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda daban-daban don ganin bayan gwamnatin shugaba assad al'amarin ya kai ga ba abin da ya rage wa gwamnatin ƙasar siriya a shekara ta 2014 sai wani bangare kawai na birnin damascus babban birnin ƙasar amma tare da taimakon ƙawayenta wanda suka hada da rasha da iran da kuma ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon a hankali a hankali gwamnatin shugaba assad ta murkushe wa'annan 'yan tawayen ɗaya bayan ɗaya har sai da ta mai maida ikonta a mafi yawan lardunan ƙasar ta siriya in ban da wani yanki da ke arewa da kuma arewa maso gabacin ƙasar inda har yanzu 'yan ta'adda da kuma gwamnatin ƙasar amurka da turkiya suke mamaye da su wannan halin dai ya ci gaba har zuwa girgizar ƙasa wacce ta fada a ƙasar a cikin watan fabrairu da ya gabata inda dubban mutanen ƙasar na siriya suka rasa rayukansu musiba ta zama ninki ba ninkin wato ga takunkuman tattalin arziki wanda kasashen yamma suka dora wa ƙasar syria ga kuma girgizar ƙasa ta karu a kanta a nan dai al'amura suka fara sauyawa ga kasashen larabawa na yankin wanda suka hada da ita kasar saudiya waɗannan kasashe a dole don su wanke kansu suka fara aika da taimako zuwa kasar ta syria don taimakawa wa'anda girgizar ƙasa ta shafa a bayyane a fili dai ba su iya saukar da bashar al kan kujerar shugabancin ƙasar syria ba sannan iran sai daɗa ƙarfi take yi a ƙasar ta syria don haka batun gabatar da sauye-sauye da suke so a ƙasar syria bai sami nasara ba sannan gwamnatin harbi ƙasar isra'ila wacce suke wa wannan aikin tana kara fadawa cikin matsaloli wanda suke barazana ga samuwarta kuma da alamu wa'annan ƙasashe ba za su iya taimakonta ba ba za su iya tsinana mata komai ba a nan ne kasashen larabawa musamman na yankin tekun farisa suka fara zancen sake mai da hulɗar jakadanci da gwamnatin ƙasar syria mataki na farko wanda ƙasar saudiya ta ɗauka dai shine mai da hulɗar jakadanci tsakaninta da ƙasar iran wanda ƙasar china ta zama mai shiga tsakani sannan a bisa zantuttukan da ke fitowa daga bakin ministan harkokin wajen ƙasar saudiya a baya-bayan nan akwai alamun ƙasar saudiya za ta mai da hulɗa jakadancin ta da ƙasar syria musamman kuma ganin ita ƙasar syria dama ƙofarta a buɗe take ga wa'annan ƙasashe na su mai da hulɗa jakadancin su da ita gwamnatin ƙasar turkiya ce kaɗai syria ta sanya wa sharuɗa na sake mai da hulɗa jakadanci da ita kuma wannan sharaɗin shine wato fidda sojojinta daga ƙasar syria da kuma dakatar da tallafin da take bawa 'yan ta'adda wanda suke mamaye da wasu yankuna a arewa ko kuma arewa maso gabacin ƙasar amma saudiya da wasu ƙasashen ba wani sharuɗa na sake mai da hulɗar jakadanci da ƙasar syria wanda gwamnatin ƙasar ta shimfiɗa bangare kuma muna iya cewa sasantawa da ke tsakanin saudiya da kuma iran ya bude kofar kawo ƙarshen rikiya daga cikinsu akwai na ƙasar siri gwamnatin ƙasar iran ta a yayin da saudiya da ƙawayenta suke goyon ba wanda suka sha kaye a hannun sojojin ƙasar rasha da kuma ƙungiyar hezbollah har ila yau ana ganin ƙasar iran ce take goyon bayan gwamnatin ƙasar yemen wacce ƙawancen muranta yayin da wanda suka kasa cimma kasar yemen suna neman huntawa da yemen har ila yau ƙasar suna da ƙarfi a cikin harkokin siyasar ƙasar lebanon inda iran take goyon ba kuma ƙawayenta yayin da ƙasar saudiya da amurka suke adawa da ƙungiyar hezbollah da ƙawayenta. sai kuma matsala mafi girma a gabas tsino inda kasashen larabawa da dama suke goma isra'ila daga cikin larabawa sudan sudan da kuma ba saudiya ko da ta yi maganar falastinu da kuma falastin don a fili a wasu lokuta ko kuma boye suna tare da hancin kasar isra'ila don haka masana suna ganin ko ta yaya al'amarin ya kasance dai masana suna ganin idan gwamnatin kasar saudiya ta mai da hulɗar jakadanci da kasar syria a hankali a hankali ana iya warware wasu matsalolin da ke addabar kasar da kuma yankin gabas ta tsakiya daga ciki hadda yakin da ke faruwa a yemen da rikicin siyasar kasar lebanon da kuma matsalolin ta'addanci da ke addabar kasashen syria da kuma iraki to masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu To kada a yi nisa don kuwa ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu haka da kuma sake haduwa a wani shirin na muririn ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Musulunci Hassan Barka ina gaida Muhammad Dan Bari Bari ina gaida Iliya Hamidin ina gaida Nazibi Ibrahim ina gaida Ibrahim Haruna ina gaida Hada mai kwamfuta ina gaida Tanko Kani na yi ba ina gaida Maliki Kani na yi ba ina gaida Alhaji Hamza Kani na ba ina gaida Alhaji Hamza Abiyaso ba da bayan haka nan ina gaida Musa Malam Tanko nan ya mai ina gaida alhaji buhari senegal ina gaida ambuka senegal ba da bayan haka kai kanka wancan da habe ne ban mance da kai ba mai wanki da guga ina gaishe ka kai duk wanda cikin ga daki mai tara albarka ba kowa barka da haka kwamita amintattu ina gaida kowa da kowa yaro da babba amin dan sa annabi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio iran mai magana hassan lashi umar daga bango sabon gari da magaran jamhuriyar niger mataimaki na mai watsa labarai na kungiyar masu jira da sauraro ta afirka da yake muna ƙarshen mako ne na so ku bani dama zan yi kasa kwanan gaisuwa da yan uwa da amana da farko ina gaida mai gabatar da shirin malam asan barka ina gaida alkasun baba lima ahar ina gaida alkasun wanda yake agadis ina gaida kabiru sila usman ina gaida dozman taksi moto Ina gaida isu mai gyaran salula yaya mai gyaran salula kiribo da sai da waya mutari mai gyaran salula wanda suke a babbar tashar ta magaram ina gaida muyi soja mai adaidaita sahu ina gaida isu madattai sunusu madattai ina gaida tsoho mai albarka ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio na gode ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu murya gidan rediyon iran na musulunci malam asan barka muna suwa ba mu dama za mu shiga cikin shiri na gaisuwa na yan uwa da na arziki na wannan makon da farko dai suna na isiye manaja mai kabu kabu na bakin kofar tashar jihar da magaram daga na kasar nijar ina gaida duka yan cikin gidan na murya gidan rediyon iran da ma ma'aikatan ta gaba. daya da fatan suna cikin kushin lafiya kuma muna gaida kungiyar haɗin kan matasa afirka shugaban haɗin kan matasa ka bukati jalisto ina gaida mamman sani pikman eh, yan kun fada uruguay ina gaida mamman sani umaru wanda yake nan radion tv gaskiya ina gaida awal kala mai mileki wanda yake nan bakin tashar jihar da magaram ina gaida abdulhadi kwada mai shafshaf wanda yake nan bakin tasha ina gaida abdulhadi mai kabu-kabu wanda yake nan bakin tashar jihar da magaram ina gaida eh, suleiman mai salula wanda yake nan bakin tashar jihar da damagaram ina gaida jan riga mai kan tebur wanda yake nan bakin tashar jihar da assalamu alaikum rediyo iran mai magana yusuf salisu dan fulanin kwara da farko dai ina miƙa sakon gaisuwa ta zuwa ga hassan barka da shauran dukkan ma'aikatan gidan rediyo iran ina gaida abdullahi bala ina gaida gwani lawal ali gamadam ina gaida haruna salisu dan fulanin kwara ina gaida kadore digaga dan fulanin warji ina gaida yahaya danno azare ina gaida abdulkadir aliyu mariga ina gaida na mai umar makera ina gaida asiya yusuf ina gaida fati Muhammed yola ina gaida baba gaina kofin bina ina gaida ibrahim musa wada barikin ladi ina gaida fati musa wada barikin ladi ina gaida fasihun lissani ikara ina gaida rufa'i ɗanlami ikara assalamu alaikum gidan radiyo jamhuriyar musulunci na iran da farko dai ina sallama irin ta addinin musulunci salamu alaikum hassan barka ina gaishe ka da kai da abokan aikinka yan uwa da abokan arziki wato da farko dai ina gaida jagoran shirin hassan barka ina maka hatan alheri sai in komo nan gida a gadas ina gaida alkasim da alkasim baba liman da abdulmumin a najeriya da ibrahim shushana a garin katage a maradi da isu jihar da magaran ina gaida duk wanda ke cikin wannan group akwai idrisa samariya wanda ke kasar libya a kasar turkuli duka ina gaida su ina gaida yan uwa da abokan arziki kowa ina mashi fatan alheri Assalamu alaikum Radio VOH Iran mai muku magana Alkasum ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar ɗaya daga cikin mamba na ƙungiya masu kira da saurari na yankin Afirka. a yau na shigo shirin ina son in mika sakonni na na gaishe gaishe kamar haka da farko dai ina gaida ma'aikatan radio iran musamman ma mai jagorantar wannan shiri kai tsaye hassan barka da fatan kana lahiya da dukkan kuma iyalin naka suna cikin koshin lafiya akwai shugaba alkasim baba shugaba ne na kungiya ta masu kira da saurare yankin afirka a nan agadas da fatan yana lahiya akwai mataimakinsa abdulmumin muhammad zamfara da fatan yana cikin koshin lahiya akwai ibrahim mai bingirawa buza mazaunin ƙasar cameroon amma yanzu yana nan gida da fatan yana lahiya akwai sakataren wannan kungiya ta masu kira da saurare abubakar hajja da fatan yana lahiya akwai muhammadu dan bare bari ma'ajin kungiya da fatan yana lahiya ba zan manta da abokina na kai na sila usman shi wannan e mai kula da watsa labarai na kungiya ne da fatan shi ma yana lahiya da duka wanda ban samu na faɗi sunansa ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana Muhammadu dan Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar bugu da kari Trezere Generala na kwamiti na masu kira da shurare. Muna cikin ƙarshen mako domin gaisuwar fata alheri zuwa ga Hassan Barka akwai shugaba na kwamiti na masu shurare na Afirka gaba daya akwai Bas President akwai abokina na kaina sarki aiki din na kasa akwai tsoho mai albarka akwai lawan goni lawan goni Tijjani dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai su madattai akwai Yakuba Badaraka dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga akwai Kabiru dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga Hamma tsoho mai dubin albarka tsoho Isa al'umma ta gida ko ba ta ya nan nasibi dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka gaba ɗaya mu rankata kaf kowa da sunan shi 'yan kwamiti na masu kira da saurare dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare su. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A BOH Hausa sunana Ibrahim Dan Fulani Yayari mai Allah mazaunin karamar hukumar Wurji a jihar Bauchi daga tarayyar Najeriya. A zan yi amfani da wannan dama na mai sabon gaishe-gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. A zan fara da abokaina kamar su Kadori Diga ga Dan Fulani Wurji, Ilyasu Yakubu Digawa Itas Gadau, Ilyasu M Ilyasu Gulawa. Akwai Murtala da Basika Gadama, Muawiya Musa Musawa, Lawan Sade Daura, akwai shugaban Ba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai ogana nasiru shehu yunusari akwai aliko auta kafinta yalwa da ke barikin ladi a jihar plateau akwai shehu usman dan fulani zan yi amfani da wannan dama na gaida abokaina a jamhuriyar Nijar irin su sunusu mudattai da magaran isuhu mudattai da magaran akwai mamata malama ramatu isiyaka babban birnin yamai akwai halimatu sadiya akwai shugaban kungiyar rabi sanka ila hakimi akwai tsoho mai albarka akwai alkasin daga agadas a ƙarshe ina muku fatan alkasin alkhairi ina miƙa sa'un gasar zuwa ga Hassan Barka da fatan da ku tashi lafiya daga Ibrahim na Fulani Yayari a jihar Bauchi. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio mura musulunci na iran suna na nafi baban nafisa dan wel zango duma ce sare demaradi bugu da kare mazaunin birnin tarayya abuja nigeria na farko dai ina gaishe ta. kai da kanka hassan farka akwai yakubu aski ba da raka akwai sunushi matattai akwai munji direban da aka sani da munji eh, soja mai daidaita akwai hussein star da kwalliya da magara akwai iliyas shugaba na fada ra'ayin zuci tun daga na agades akwai alkaisun baba ah, liman can agades akwai shi tutayar agades akwai yakubu mai aski ba da raka don gaisuwa da fata zuwa ga ibrahim eh, dan bingira ah, mazaunin kasar kamaru alherin allah ya kama na isa eh, wanda ke can gambia dan jihar ta mazauna kasar gambia suna na nafi babban nafisa dan wajen son bazan gurin tare a kujen nigeria Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu gidan rediyo ta Iran gidan rediyon musulunci mai albarka barkanmu da safiya mai magana Usman Sani hautan almajirai da ke garamar hukumar dakin tofa jihar Kano Najeriya muna godiya yan ki mu dama da karshen mako mu gaida yan uwa da amannan arziki to yau ma ga sakon gaisuwa ta farko ina gaida shugaba tafiya Hassan Barka sannan ina gaishe da babban abokina wato Gwani Lawan Ali Gamadan sannan ina gaida Hamza shu'aibu id game da sannan ina gashe da almaja bun kure sannan ina gashe da na'ima musa jihar kebbi kimbin najeriya sannan ina gashe da isa mai saje da ke toro wato jihar bauchi sannan ina gashe da bala muhammad da ke kasar libya sannan ina gashe da samariya idris haruna hima da ke kasar libya sannan ina gashe da dukkanin al'umma da ke sauraron wannan gida mai magana usman sani a wutan almajirai kamar hukumar dakin tofa jihar kano ina muku fatan alkhairi sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan ka da mari ta birnin da magarama a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan gada yan uwa da abokan arziki kamar yadda aka saba ba mu dama duk karshen mako na farko ina gada hassan barka shine mai watsa wanga shiri 100 bisa 100 ina mishi fatan alkhairi da shi da abokan aikin shi ina gada abokina alkasum da ke agadas ina mishi fatan alkhairi ina gada mamman buniya yakubu awashe ina gaida sabo sabiola mushe alam maman karimu ina gaida shi usaini sitar kasuwar kwaliya hamisu mai dan kuka ina mishi fatan alkhairi firizidan na aji daidai da nazari mamallan abu bakwai ina mishi fatan alkhairi ina gaida mushe shayaba a unguwar kadamari ina gaida malam hamza a unguwar kadamari ina gaida mamman buniya ya kuba washe mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdoki biya na kira ku daga unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu jamhuriyar musulunci ina muku fatan alkhairi da eh mun zo wannan hili na gaishe gaishen mako na wannan lokaci da mai tarin albarka dukkan waɗanda suke cikin wannan tarin gida ina ma kowa fatan alkhairi ina gaisar da kalla buta wanda yake a gadas madadin kalla buta dukkan mutanen jihar a gadas baki ɗaya ina gaida shi ina gaida shi ina gaida shi da shi da iyalansa da yan uwansa da dukkan abokan arzikinsa ina gaida kowa da kowa a madadin kallabuta ina gaida dahirin mangalon wanda yake kano nigeria ina gaida shugaba yanunu mai dankalin tura wanda yake a nigeria ina gaida abdulmini wanda yake da a nigeria zamfara ina gaida tsoho mai albarka ina gaida sanus madatai ina gaida duka 'yan da magaran baki ɗaya masu waɗanda a cikin wannan tafiya ta mai tarin albarka ina gaisar da su ina gaida malam rabilu sarki aiki na kwalar zaɓi sanka na ƙasa baki ɗaya ina gaisar da shi wanda yake jamhuriyar nijar jihar maradi kuna tare da ibrahim shushana wanda yake garin ka kasage jamhuriyar nijar jihar maradi sai an jima a huta lafiya haza salam salamu alaikum BOH Hausa barkanku da dare da fatan kuna lafiya. Na shigo filin gaishe-gaishe ne da farko zan yi gaishe-gaishe zuwa baki ɗayan ma'aikatan gidan rediyon nan da 'yan cikin gurukin nan baki ɗaya ina gaida tasu unguwar tudu ina gaida sunusu maɗattai akwai isu maɗattai akwai gambo kesu unguwar tudu ina gaida baki ɗayan 'yan unguwar tudu baki ɗayan masu sauraron gidan rediyon nan ina gaishe da kowa da kowa suna na rabi'u mai shayi garin unguwar tudu eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na gidan rediyo ta hira mai mai magana hamisu mai na kuka goma na kungiyar masu kira da sauran radio shirin da bagara to muna godiya da kuke bamu damar tsoma albarkacin bakin mu wasu abubuwan da suke ce mana tuwa kudin to da muna karshen mako za mu yi shiga shiga yan uwa da abokan arziki da farkon fari ina gaida yabi mai kayan kwali wanda yake nan babbar tasha ina gaida malam hamisu abdulkadir ina gaida suleiman dan minista ina gaida dozman mutu. yana gaida rabu mai aski yana gaida sanusi na garin maɗattai yana gaida taso na unguwar tudu ina gaida musa hadarin asuba kashe mai sabko ina gaida sada sa'idu jaura ina gaida yahaya sonital wanda yake mata mai ina gaida ibrahim mai gaskiya ta shaka da mata mai idan na je garin daura ina gaida iliya mai shayi wanda yake garkin daura ina gaida eh, kadoro da ga dan fulani wadri idan na dawo nan kwalliya ina gaida usaini sitar kasuwar kwalliya ina gaida abdurrahman abdo kibiya wanda ke garin kadamari da dukkan mambobi na kungiyar masu kira da sauraron radio reshen da magaram da na afirka gabaki daya mai magana hamza mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira Assalamu alaikum biyu Hausa mai magana Abdulmana mai rami tuwarak da magana da farko a gaida mani Idi Kore ana mai rami tuwarak a gaida mani Mamman Sani Umaru a gaida mani Rigirgitin Agwa a gaida mani Lawal Amurken a gaida mani Musa da masu kwansil a gaida mani DJ Alistu a gaida mani shugaba Raba mai aski a gaida mani sunan su madattai isu madattai a gaida mani Hawala Gurges mai magana Abdulmana mai rami tuwarak da magaran ku tashi lahiya biyu Hausa. Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci na Iran da fatan an wani lafiya. lafiya mai magana eh, na ku bi mai kawon kwali a nan cikin babbar tashar da magaran gashi allah kawo mu sati na karshen mako wanda ake gaishe gashi na farko dai da sunana da sunan da magana ina kwana ina gaida duka wanda yake cikin wadin gidan nan ina gaida hamsa mai dan kuka ina gaida rawa mai aski akwai musu consul president akwai yusuf mai gyaran salula akwai mala hamsa eji da magana ina kwana akwai elis da magana ina kwana turuzuri akwai ali mai watsa labaru a kula da magana ina kwana da fatan allah tashe mu lafiya da sunana da sunan da magana ina kwana bi mai kawon kwali a cikin babbar tasha. To da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirinmu na safe. Yanzu kuma ga shirin nan na Iran. Muleka Iran. Bismillahir Rahmanir Rahim. masu wurare Assalamu alaikum. mu da sake saduwa a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne a a sa muke kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke nan kasar Iran da kuma irin damammakin da ake da su a bangarori daban-daban musamman a bangaren yawon bude ido a faɗin ƙasar. da fatan masu wariya su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin da za mu kawo muku daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin shirin har yanzu dai muna nan a ci gaba da mai kawo muku tarihin muhimman wurare na yawon shakatawa da ke nan kasar iran wuri na gaba da yake da muhimmanci matuka musamman ga masu sha'ar yawon bude ido shine gare alisadr wato kogon alisadr da ke lardin hamadan daga cikin muhimman wuraren da ake zuwa kallo domin kashe kwarwatar ido a lardin hamadan akwai kogon alisadr kuma yana ɗaya daga cikin wurare masu daɗaɗɗen daɗin kallo kuma kogo ne na ruwa da ba kasafai ake samun irinsa ba a duniya ziyarar wannan wuri da aka yi masa lakabi da kogo mafi tsawo a duniya zai yiwu ne ta hanyar yin amfani da kwale-kwale domin mutum baya iya yin amfani da mota ko ya taka da kafa ko wani abin hawa domin shiga wannan wuri tunda wuri ne kogo ne wanda yake cike da ruwa don haka ana iya zuwa ziyara cikin wannan kogon ne ta hanyar yin amfani da kwale-kwale shi dai wannan kogo ya kasance mafaka ne na mutanen da yayin doguwar tafiya da ake yi a wajen ziyarar wannan kogon ba ga wasu abubuwan fitilu masu kyau da aka yi su da duwatsu da kuma natsuwa da ke cikinsa haka zalika za ka yi amfana da alluna na zane-zane da aka yi a jikin bango ko kuma a jikin bangaye da suke cikin wannan kogo wanda za su rika tunatar da kai tarihin al'ummomi da suka gabata wannan a takaice kenan game da batun abin da ya shafi gari alisad wato kogon alisad da ke birnin hamadan sai kuma lardin yazd Zabar ɗaya daga cikin muhimman wurare masu ɗaukar hankali a lardin yazd domin bayani a kan shi tamkar kauye haƙƙin sauran muhimman wurare ne a faɗin lardin birnin yazd yana ɗaya daga cikin kyawawa kuma tsohon gari da aka yi shi da ginin ƙasa wannan gari mai hamada shine tushen ruwa da iska da kuma tsarin gine-gine mai fasali da ke ɗaukar hankali a shekara ta 2007 ne aka rajistar musa a matsayin birni na ɗaya da hukumar kula da kayayyakin tarihi ta duniya unesco ta yi masa rajista a cikin jirin sunayen kayayyakin tarihi da ake alfahari da su wannan kenan game da batun abin da ya shafi lardin yazd a takaice daga nan kuma sai shataletalen amir chashmak da gidan ajiya kayan tarihi na ruwa da zurkone da kuma ɗanɗana halawa mai daɗi da za ka yi a wannan birnin haka zalika za ka yi ziyara zuwa hasumiyar nan ta shuru da kuma kyakkyawan wajen bautar wuta ta masu bin addinin zortesh da lambun dolat abad babu shakka idan muka samu dama wajen ganin cewa mun kewaye dukkan waɗannan wurare masu ɗaukar hankali to zai kasance wani abu ne da ba za a ta mantawa da shi ba a cikin ƙwaƙwalwa. idan ka kai ziyara garin yaz kuma ka samu lokaci to kada ka bari ziyarar wasu ƙauyuka da ke gefen garin na yazd ya wuce ka kamar garuruwan tuntaft da ardikan da kuma mahris da dai sauransu waɗannan dukkansu suna gefen garin yas ne wanda yin shawagi da kewaye garin yana sanya nishaɗi da jin daɗi a cikin zuciya daga nan kuma sai wato fadar nan ta baba kalibar da ke lardin azerbaijan ta gabas lardin azerbaijan na gabas yana ɗaya daga cikin birane masu kyau a iran baya ga garuruwa masu kyau da ke birnin nata breeze akwai wurare na ɗabi'a masu jan hankali a wannan gari abin buga misali fadar babak ko kuma duj babak ta kasance masauki ne na manyan mutane da suka shahara a tarihi a da ana sanya wannan fadar a matsayin ɗaya daga cikin abin kwatance da ke nuna irin kwarewa game da tsarin zane-zanen gine-gine a ƙarni na uku bayan hijira kafin isa zuwa ga wannan fadar dole ne sai ka bi ta hanya mai ɗan wahala ko da yake irin kyawawan abubuwa da aka ƙawata su akan hanyar suna ƙara sanyawa mutum ya samu ƙarfin gwiwa na cigaba da tafiya har ya isa zuwa ga wannan wuri wannan fadar mai ban mamaki da ke tsakanin duhun duwatsu da kwazazzabu kyakkyawan misali ne daga nuna irin kwarewa da ake da shi na gine-gine tun shekaru 1200 da suka gabata idan kai sa'a ka kai ziyara zuwa wannan wurin kuma ya zamana cewa a cikin yanayi ne da ake yin yayyafin ruwa to a lokacin za ka daɗe kana ta tunanin abubuwan da ka gani na ban sha'awa da ƙawatarwa a wajen to masu wurare da yake lokacin aka ɗaya lokacin ya kawo jiki ya zama wajibi in ɗiga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Shirin Muleka Iran kenan to kuma za mu kai ga shirin na karshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na Afirka a yau. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke nazari sharhi ko tattaunawa kan wani batu da ya shafi nahiyar mu ta Afirka. A makon da ya gabata dai idan za a iya tunawa mun kawo muku da bayani kan al'adar nan ta tashi a ƙasar Hausa wacce ake yi a cikin kwanaki goma farko na azumin watan Ramadan. To a ci gaba da shirin yau za mu duba yadda irin waɗannan al'adun na malam bahaushe ke fuskantar barazanar ɓacewa sannu a hankali. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. a cikulin ya aji ku daidai masu mafin ku daidai masu Allah ya ba da lada masu ga To marilla kamar da aka ji muna ɗorawa ne kan al'adar nan ta tashe a ƙasar Hausa wacce take somawa a kwanaki goma farko na watan azumin Ramadan a makon shiya mun ji inda wannan al'adar ta samo asali sannan kuma mun ji yadda al'adar ta kunshi wasanni irin na maza daban sannan su ma mata ke da tasu daban kamar yadda bakon namu dr haruna abbas masanin adabin hausa daga jami'ar kaduna a tarayyar najeriya ya shaida mana to kafin mu kai ga barazanar da wannan al'adar da ma wasunsu ke fuskanta a ƙasar hausa bari mu yi dan waiwaye kan inda kalmar ta tashe ta samo asali eh to kaga idan muka alakanta idan muka alakanta eh, kalmar tashe da azumi inda a ce da lokacin suhur ne ake yi to da shi ne sai kasan akwai wasu 'yan wasannin da ake da suhur din musamman inda ake da gauraye so wanda goro ana tunanin cewa tun da bai da mata shi ne zai tabbaci eh, ya kasa tashi bai masa lokacin tashi ne suhur din yi ba to za ga ko inda suka yara matasa za suna ta kaɗe da su kuma da zara an ce lokacin subahi ya yi lokacin yin sahur ya yi za suna kaɗe goro ta shigar ya waye goro ta shigar ya waye su kuma za ka ji suna suna wannan so idan mun alaƙanta karmar da na ƙoƙarin tashin mutum ne a kan ya ankara kar gari ya waye masa bai yi sahur ba za mu iya alakanta kalmar da wannan amma wancan tashin da muka magana a baya shi ana yin sa ne bayan shan ruwa so ka ba a ta baccin mu na a tashi mutum daga daga bacci. Tun gudun gudun. Baba a sha maganin gaba. Na yi na gaji. Baba a sha maganin gaba. To ni za ta kai ni gaba. Baba ba za ta kai ka can gaba. ba. Za ta kai ni gaba. Baba ba za ta kai ka can gaba. ba. Ai za ta kada ni. Baba ba za ta kai ka can gaba. Na yi na gaji. Baba a sha maganin gaba. Turukta gashi a kwana a tashi wannan al'adar ta tashi na fuskantar barazanar ɓacewa. shin menene ke kawo hakan ga irin waɗannan al'adun na malam bahaushe to to a gaskiya um, da yawa yawan wasannin gargajiya na bahaushe suna fuskantar kalubale ba ɗan kaɗan ba dalili ko ne sababbiyan zamani kaga yanzu kallace-kallace na talabijin da bidiyo da sauran irin waɗannan ya yi yawa a cikin al'umma yanzu wasu yaran ma a cikin birane idan ka tambaye shi ne tashe bai san su ba don kamar yadda muka bayani ɗazu da zarar an ce maka an kai bakwai takwas tara ga watan azumi da baki ɗaya unguwa za a gyara ana hidiman tanadin abubuwan da za a yi tashe da su to amma yanzu har a wani wurin ma sai goma ga watan ta yi sha ɗaya sha biyu ba za ka ji wani motsin yara suna yawon tashi ba dalili shine kusan waɗannan wasannin a gaskiya yanzu in ba in ka shiga cikin karkara ba kusan a biranen yanzu da yawa yawan waɗannan wasannin babu su a wasu wuraren da ake ɗan yi shi ne ka kira ranar goma ga watan da sha ɗaya za ka ɗan jin motsin yaran amma da zaran ya wuce shi kenan ba za ka sake jin wani motsi ba so kamar yadda na ce dalilan waɗannan bayar sa nasaba da ah, sauyin yanzu yara banda kallace-kallacen kwallo da fina ba abin da suka sa a gaba su ne kawai suke ɗauke masa hankali tunanin irin waɗannan wasan namu na gargajiya tsakanin da Allah yanzu kusa da yawa suna ta suna ta ɓacewa inda za ka gansu kawai sai dai kamar irin su da muke harkar koyo da koyarwa a cikin aji shine za ka ji ana ma ɗalibai waɗanda suke ɗaukar waɗannan darussa ana musu bayani a kansu amma ka gansu ana yin su a cikin al'umma musamman a biranen mu gaskiya yanzu abubuwan ya yi kamfa kwarai da gaske. yaro bai saba ba rana ba ta re aha yaro karkare na babba yaro ya rena babba watan wata rana tsaka ha azumi ya kama ai ya kusa ma karewa To ko waɗanne irin hanyoyi ne kuma masana adabin Hausa ke ganin za a bi domin farfaɗo da waɗannan al'adun da ke ja da baya sannu a hankali a ƙasar Hausa? Eh, to kaga inda dawa muke kiɗan jami'in zaka da masu irin fana-fanan kenan na Hausa. Dukan nuna musu akan cewar ba sai sun je suna kwaikwayon fina-finan indiya ko na amerika da sauran waɗannan ƙasashe na waje ba inda za su zo al'adunmu na gargajiya su rinka fitar da su a cikin fina-finan nasu zai sa yaron namu su ringa ganin waɗannan abubuwa ɗin kuma dama duk abin da yaro ya kalla kamar irin su rasulun inda da su fina-finan inda da sauransu za a yaro da ya gani zai kokari ya zo ya aiwatar da shi shi ma a tsakanin shi da yan yara to ina a ce a fina-finan namu na hausa za su rinka sani za su rinka eh, irin waɗannan al'adun suna nuna su a cikin fina-finan nan nasu to za ga yaran namu da suke yawan kallon waɗannan fina-finai ɗin suna ganin su sun ga tashe a wannan fim ɗin sun gani a wancan sun gani a wancan ah, ai wannan abun ko yana da ban sha'awa sai ka ga su ma sun zo tsakanin su ko a gida suna wasan sai ka ji suna yi so wannan wata hanya ce wadda za a daɗa a tabbatar da wannan al'ada da ta ɓace ga baki ɗaya ba ta ah, ga mu a makaranta mukan karantar da kawai ɗaliban da suke nazarin kwasa-kwasan mu ne wanda yake bangaren kimiyya da fasaha da sauran bangarori shi ne ma san ba so kaga duk da muna muke kokarin raye waɗannan abubuwa da a cikin azuzuwa to amma matsalar ita ce yaran namu ne kaɗai suka san da abin so kaga in har ana so abin kar ya mutu ga baki ɗaya musamman a na ga muku cewa a karkara akan samu to shi ma waye sani tun yanzu ba inda wutar lantarki ne je ba ba inda gidajen kwallo ba su je ba ba inda gidajen fanafanai ba su je ba so kaga su ma ko a karkaran za a iya za a iya wayan gari wata rana waɗannan al'adu babu su so amma idan masu fanafanan waɗanda ke su ne suke ɗauke hankalin yaran inda za su ringa sanya wayan waɗannan abubuwa a cikin fanafanansu za ka ga an abin yana nan ana raya shi yana ci gaba yaran ma da tasowa suna kallon suna sane da abin da ke faruwa a cikin al'ummarsu. To masu saurari a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wani shikon idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga shi bakon namu Dr. Haruna Abbas masanin adabin Hausa daga Jami'ar Kaduna a tarayyar Najeriya a nan kuma ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. kuma muka kawo ƙarshen shirin shishir namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Shugabannin kasashen Iran da Turkiyya sun tattauna halin da ake ciki dangane da batun hare-haren da sojojin Yahudawan Isra'ila suke kaddamarwa akan masallacin Kudus mai alfarma. Shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi ya buƙaci al'ummar musulmi da su haɗa kai domin ƙalubalantar zaluncin gwamnatin Yahudawan Isra'ila akan al'ummar musulmi na Falasɗino. kuma keta alfarmar wurare masu tsarki da suke cikin Falasɗinu musamman ma masallacin a ƙasa. a yayin tattaunawar tasu shugaban ƙasar Iran da kuma shugaban ƙasar Turkiyya sun jaddada wajibcin ɗaukar mataki na bai ɗaya tsakanin dukkanin ƙasashen musulmi domin tunkarar zaluncin Isra'ila. Shugaban ƙasar Turkiyya rajab Tayyip Erdogan ya bayyana cewa ba tare da samun cikakken haɗin kai a tsakanin ƙasashen musulmi ba duk wani yunkuri wajen ƙalubalantar zaluncin Isra'ila kuma munanan aikin da take aikatawa akan wurare masu tsarki na al'ummar musulmi zai zamanto mai nakaso sojojin sahiyuniya suna ci gaba da kaddamar da harhare kan masallacin kudus mai alfarma da kuma sauran yankunan falasinawa da suka hada da yankunan yammacin kogin jordan da kuma zirin gaza kamar yadda su kai wasu hare-haren a kudancin labanan musamman ma a sansanonin falasinawa 'yan gudun hijira da suke kasar ta labanan majalisar wakilai a najeriya ta amince da ƙudiri wanda ke shirin tilasta wa likitoci share shekaru biyar a najeriya din, kafin samun izinin zuwa ƙasashen ƙetare domin yin aiki wani ɗan majalisar wakilai na jam'iyyar apc daga jihar Legas ne ya ɗauki nauyin ƙudurin wanda ke neman a yi wa dokar ta likitoci ta shekara ta 2004 da hudu zuwa yanzu dai an tabbatar da cewa akalla likitoci dubu biyu ne suke barin najeriya zuwa kasashen ƙetare domin samun aika a kowace shekara ana da danganta wannan matsala ne da rashin samun kyakkyawan albashi ga likitocin a tarayyar najeriya wanda hakan kan sanya su barin kasar zuwa kasashen ƙetare domin neman mafificiyar rayuwa a kasar chad kuwa gwamnatin kasar ta baiwa jakadan kasar jamus da yake birnin injimina wajen sa'o'i 48 da ya fice ba kasar sanarwar gwamnatin kasar chadin ta fitar ta ce jakadan ya nuna rashin mutunta ka'idojin diflomasiyya wanda aka tanada a yarjejeniyar vienna kafofin yaɗa labarai dai sun yi da cewa jakadan ƙasar ta jamus a ƙasar chadi ya ta yanka kausar suka a akan gwamnatin rakon kwarya ta kasar tare da nushin gamsarsa da yadda ake tafiyar da harkokin gwamnati a kasar gwamnatin ƙasar chad dai ta bayyana hakan a matsayin yin shigar shigula da kuma katsalandan a cikin harkokinta na cikin gida wanda ƙasar jamus ba ta da hurumin yin hakan a can kasar libya kuwa an fara gudanar da wani zama ne a birnin benghazi tsakanin manyan hafsoshin soji da kuma bangare na jami'an tsaro tare da halartar wakilan majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ta libya ana ci gaba da taron manyan jami'an tsaron na soji ne dai dangane da bututuwa da suke tasowa na tsaro a ƙasar ta libya kuma samar da hanyoyi wanda za su taimaka wajen warware matsalar da ake fuskanta ta fuskar tsaro ɗin har ma da batutuwa na siyasa Ƙasar libya ta faɗa a cikin halin kakani kayi ne tun bayan da ƙungiyar tsaro ta nato ta taimaka ma 'yan adawa a kasar wajen kifar da gwamnatin ma'amur gaddafi majalisar ɗinkin duniya dai ta bayyana cewa har kullum a shirye take domin ta bayar da dukkanin gudunmuwa domin taimakawa dukkanin ɓangarori wajen samun haɗin kai da kuma gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa wanda za su ceto ƙasar ta libya daga mawuyacin halin da ta faɗa. Tumarilla da kuma haka ne ma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu. Kafin nan ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa mu kasance lafiya.